الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإنسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراسم من رياض الصالحين واللقى الإمام أبو زكريا النووي yau insha Allah za mu yi darasi na saba'in a nan masallacin juma'a na dobe ko muna cikin babu babu du'a wato babin da ke bayanin sallalan addu'o'i za mu tashi wa na aisha ta rabbi Allah anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل rawahu muslim wannan hadisi ma muslim rawaito shi wa an aisha daga aisha radiyallahu anha Allah ya dade ita anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi du'ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa a cikin addu'o'insa Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin abun da na aikata wa min sharri ma lam a'mal kuma ina neman tsarin ka daga sharrin abun da ban aikata ba sharrin abun da na aikata kamar idan aikin zunubi ne ina neman Allah ya kare shi daga waɗannan laifuffuka din ya gafarta masa idan wani aiki ne wanda in ka aikata shi wani mummunan sakamako zai biyo baya sannan ma ka nemi kare daga gare shi ka ce a'udhu bika min sharri ma amil daga sharri abin da na aikata don akwai wasu abubuwa da suke samun ɗan adam wanda sakamako ne na wasu ayyuka na sharri da yake da yayi a baya amma baya iya gane hakan ko baya iya cin wannan ayyukan duka je yi tashar godiyanka kai nanka Allah ya maka talala tun daga ba ka manta ma kai wannan aikin sai mummunan sakamako ya dinga biyowa Allah ala ya kama ka da wa'annan laifuka ke zama kana girban abun da ka shuka amma ka manta ma ka shuka wannan abu to galibi Allah ya kama mutum take sai ya jinkirta masa tukun inna Allah ala yi lil zalimi iza a kada lam yuflih Allah ya kan jirkinta wanda yake mai sabon Allah ran da ya kama shi ba zai kubuce masa ba zai ga mutum ya cin abubuwansa da jiji da kai da komai da izza ba musu yan shekaru in ka gan shi sai ka ji tausayinsa wato yana girban abin da ya shuka a baya to kaga wannan shine sharrin abin da ya aikata to manzo sa yana neman tsari daga sharrin abin da ya aikata sai ma ka nemi tsari daga sharrin abin da ka aikata wa min sharri ma lam amal da kuma sharrin abin da ba ka aikata abinda baka aikata ba ko dai kwata-kwata ba za ka aikata shi ba nan gaba ko kuma watakila nan gaba ka aikata idan abinda akwai wannan gaba ka aikata shi ne sai ka nemi Allah ya kare ka daga sharrinsa to Allah ya kare ka daga aikata sharrin abu wato Allah ya kare ka daga aikata abun ballantana sharrin sai same ka in kuma abin da baka aikata ba ne kila wasu sun aikata idan sun aikata za su jawo maka sharrin to ka nemi tsari daga sharrin wannan abin da wani aikata shi a tsawon lokacin ba kai kai aikin ba amma mummunan sakamakon kuma sai shafe ka kamar yadda Allah ta lace wata ko fitinatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina ba ta samun wanda ya jawo ta shi kadai za ka yanzu tashi hankali da muke ciki na rashin zaman lafiya na ta'addanci da kinnahin da sace-sace da alwantar da rayuka da barna kala-kala wanda ta shafi kowa da kowa a ƙasar nan da matsaloli da tsadar rayuwa to zunubanmu ne ya jawo mana amma za ka samu ko ba kowa ne yake da laifin jawo wannan abun ba amma abun ya zo kuma sai shafi kowa da kowa ne wata ko fitina ta bana da zai zama mai kuka ji tsoron fitina kowace iri ne ba ta samun wanda ya jawo ta shi kadai tana haɗewa da waɗanda ma ba su jawo ta ba ka nemi tsari ne Allah daga sharrin abin da baka aikata ba wani ya je ya jawo maka masifa ba za ta tsaya a kanta ba sai ta shafe ka yasa shari'a ta ce in ka ga mutum yana barna ka hana shi don in baka hana shi ba in masifan ta zo to tana game kowa da kowa kowa sai ya ɗanɗana kuɗansa wannan shine abin da ke faruwa wa masifan a kasa a yi ta addu'a Allah ba zai dauke ta ba saboda laifukan mu kamar da yake da na mazan sa ce da tamurunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw la yab'athanna Allahu 'alaykum iqaban thumma tad'unahu fala yastajibu lakum ku murin da kike ake ku hana munanan ayyuka wala ai ku muku da hukuma kuma ku yi ta yin addu'a Allah ba zai amsa muku ba zai amsa to duk abin da muke matsalolin da muke samu a rayuwa mu muka jawo kanmu ko ka sani ko baka sani ba za su ana neman tsari daga sharbin abin da ya aikata da wanda bai aikata wani mai umar radiyallahu anhuma قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع دخلك رواه مسلم شما إمام مسلم رويتوش yace Allah abin nan wa ibn Umar daga Abdullahi dan Umar radiyallahu ma Allah ya dade su da shi da babansa قال yace kana min du'a'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga cikin addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika ya Allah ina neman tsaninka daga gushewar ni'imominka wa tahawuli afiyatika da juyawan lafiyarka ko kubutarka wa fuja'ati nikmatika da faduwan ka kwatsam wa jami'i sakatika da dukkan ka, ina neman tsari da shi Allahumma inni a'udhuka min zawali ni'mati ya Allah ina roƙonka daga gushewar ni'iman ina neman tsarin ka daga ni'imomin ka. wato ya zama ni'iman da kamili ya gushe idan kai mai lafiya ne ka ba baka da lafiya kai mai wadata ne ka ba baka da wadata kai mai mutunci ka ba baka da mutunci ka ga wa nima, ce kai mai kwanciyar hankali ka dawo cikin tashin hankali ka nemi tsari daga wannan menene yake sa ni'imar Allah ta dawwama a wajen mutum shine ya gode wa Allah idan ka gode wa Allah to ka dabaibai nimar bai kenan don Allah ta'ala ce wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la na kuma la in kafartum inna azabi da shadid ubangiji ya yi ce la ya ce in kuka gode min zan kara muku in kuka butulce min kuma zan tantana muku kodan to suka ce gode wa Allah ta'ala a bisa ni'iman da wa dan adam yana dawwamar da ni'iman sannan kuma yana kara yana kara ni'ima to gushewar ni'ima masifa ne don Allah maka wata baiwa ko ta niima sai ta gushe to gara ma wanda da san san ma ba a masa wannan abu kama ce da mutum maudaci ne sai ya zama wani fakiri miskini to wanda da can bai taba dandana niman wadatan ba ya fi shi kunci hankali da jin daɗi a kan shi da ya dandana daɗi yanzu daɗin ya tafi kamar yana ba wace yake cewa rashin sanin daɗi ma daɗi ne in ka san daɗin ba in ka same shi ba hankalin ka zai tashi ba amma in ka san shi in ka rasa shi kuma hankalin ka zai tashi to ina neman tsari daga gushewar ni'imomin ka? min zawali ni'imati wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za ku lissafa ni'imomin Allah ba za ku kirga su ba suna da yawa gani ni'ima ne ka nemi tsari Allah ya dawo maka da ganin ka sai wataran ka makance haka nan jin ka ni'ima ne da wata jin ya tafi ka furmanci magana nima ne kar wata ran magana ta tafi ka bebance da makamancin irin wannan dan tsano da kake ci ka ji abu ka ji daɗinsa. wani wannan mai daɗi ne abu mai tsami ne wannan abu abun nan mai ɗaki ne shi ma nima ne idan aka ɗauke maka wannan ɗanɗanon to an ɗauke maka babbar nima wata hawuli a afiyar ya Allah yana neman tsarinka daga juyawan lafiyarka ko kubutarka al'afiya shine kubuta daga dukkan wani musiba ya zama kana lafiyan ka kalau kana zaune lafiya sai wannan abun ya kubuce to babban musiba ne sai ka dawo ba lafiya ko kuma kana cikin tashin hankali kana cikin tsoro da fargaba ka nemi tsari ka nemi tsarin Allah sai ya juya maka nitsuwan da kake da ita da zaman lafiya ya koma wani abu daban rabin an ce mutum yana da ya samu afiya afahullah ko mu'afan da duk wata masifa kuma Allah ta'ala ya ɗauke masa to kare zama kana cikin kwanciyar hankali sai kuma Allah ya ɗauke wannan kamar yadda da duk abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan na tashi hankali labarin sun ke labari muke ji a ƙasa kaza akwai yaki a ƙasa kaza akwai 'yan yan ta'adda masu kashe mutane akwai masu kinnabi a hankali abin yana zuwa mana yana zuwa mana har ya zama ruwan dare kaga wannan gushewan asiya ne gushewan zaman lafiya muna neman tsari daga wannan Allah ya dawo wannan da zaman lafiya ku ta ake nikima jika da kwatsam jini abin nan ka. shi ne abu kudin babu shiri ya same ka kima kuma azaba ta gaggawa wani lokacin ana zaune kawai sai ka ji kudin masifa ta sauka yanzu yin garuruwan da ake na ana zaune ana harkoki kudin sai a ji an kama musu Shi ke nan yaƙi ya barke kawai shi nan sai hijira sai a kama hijira sai a kama barin gari to kaga wannan fuja'atun nitima ke wato azaban da take zuwa kudin ba tare da shiri ba muna neman tsari daga wannan irin wannan azaba kamar yadda maza su nemi tsari daga gare su sai ce wa jami'i ta haƙiƙa muna neman tsarin ka daga dukkan fushin ka kare mu daga dukkan abun da za mu ya Allah ka fushi da mu za ka wannan don Allah ya fushi da mutum ai ya halaka Allah Allah ta'ala ya fushi da kai to kuma masifa ta sauka maka to sai mutum ne nemi tsari daga dukkan abin da zai sa yi ta ala ya kushi da shi na tsawwa na sabon Allah na abubuwa na cutar da bayin Allah da wasu abubuwa dai wanda Allah baya son su dukkan nemi tsari Allah ya tsare ka daga wani rawahu muslim imam muslim rawaito hadisi kaga wani yana daga cikin muhimman addu'o'i اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع نعمتك ما أتي كان أنا أتي نعمة أبنجي تعالى كان أنا أتي da kwanciyar hankali babu wata musifa Allah yana yarda da kai sai kuma duk wani abu ta kuke to ba masifan da take wannan sai ka roki Allah ta hala ya dawo maka da wannan wa an zaid bin arqam radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu اللهم إني أعوذ بك من العجز والكحل والبخل والحرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رواه مسلم ما مسلم رويته أنها حديث شيء وزيد بن أرقم زيد بن أرقم رضي الله عنه لا يجدش ne ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sa kasance ya kulu yana ce Allahumma in a'udhu bika min al-ajaz wal kasal ya Allah ina roƙon ka min daga gajiyawa wal kasal da kasala yana roƙon ka daga kare ni daga kasalin abu na alkhairi wal kasali ko kasala ta shige ni wal bukhli da ruwa wal harami da tsufa kutu-kutu wa azabil qabri da kuma ina neman tsaninka ka daga azaban kabari sai ta Allahumma ati nafsi taqwaha ya Allah ka ba wa raina tsoron Allahnta wa zakkiha ka tsarkake raina anta khairu man zakka ka ne fiye mai tsarkake rai anta waliyuha ka ne majibin tsaron wa maulaha jagoran Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa ya ina neman tsaninka ka daga ilimi wanda bai da amfani wa min qalbin la yakhsha da zuciya wanda ba ta da kankan da kai ba ta tsoron Allah wa min nafsin la tashba ina neman tsarin ka daga rai wanda baya koshi wa min da'wati la yustajabu laha da kuma addu'a wanda ba an samu wannan addu'a ta tattaro abubuwa da yawa mun yi makamancin tambaya na farko neman tsari daga al'ajab shine gajiyawa a tinkarin abu sai ka kasa shine al'ajab ka kasa yi ko dai ka kasa farawa ma ga shi kai kai abun ma ka fara shi ya gagare kuma ka tashi kana kokarin ka ko kuma ka fara ka kasa karisawa wannan aibi ne a rayuwa shine al'ajar ya kamata duk abun da ka tinkara ya yiwu kawai duk abun da ka tinkara ka ga yana yiwuwa ko ɗaki ce za ka ɗaga in ka jijjigo kawai ka ji ka ɗago shi ka yi sama da shi ka ajiye shi ka ga wannan shine nasara amma duk abin da ka fara bai duk abin da ka fara ka kasa to masifa ta same ka a rayuwa wannan babban aiki to idan kasa wanda kai wani ibtila'i ne gabanka ne ba su da ƙarfi ko ƙwaƙwalwanka ne take da rauni ko wani abu to abun a tausaya maka ne ba kawai da aka ga wasu aka Allah ya yi su ba su da himma suna da rauni ba su da ƙarfi dole za su yi to ba za su iya ba kawai wannan abin tausayi ne masifa ne ya zo a jisi al-mumin al-qawi khairun min al-mumin al-da'if wa fi kulli khair mumini mai karfi ya ji mumini mara karfi mai rauni wato mumini mai himma ya ji mumini mara himma daraja amma kowa dai akwai alheri a tare da shi har mara himma ma ko kuma ya zama za ka iya ƙarisawa amma shaidan sai ya hana ka ƙarisawa a shi za ka iya gamawa amma shaidan sai kawai ya sa maka wani tunani da wani hayaniya sai hankalin kai tafi wani riba za ka ƙarisawa to idan ya zama na irin wannan ne to shi kuma aiki ne da za ka yi aikin za ka iya amma kai da kanka ne ka kawa kanka za ka iya ƙarisawa a wannan matsala daga wajen ne ba za a ji sausayin ka ba zai dai a maka fada abu bin mutanen bai ce walam ara fi uyubi na fi aiban ka naqas al na ala tamam ban taba gani wani aibi a bukan mutane ba wato kama wanda zai iya yin abu sai kaka abu mutum zai iya kuma sai kaka ban taba ganin aibi kamar wannan za ka zama mai himma wani ya zama abu ya yi abu kaza himma ce kawai ko kabari lokacin kai na ta tafiya wal kasal da neman tsari daga kasala kasala kuwa shine baka tinkari abu ba ma kwata kwata kana nan kana bacci ko kana hira ko kana kwance wannan shi ake cewa kasala da ka tinkari abun da zai yi amma baka tinkara ba ma kasala ta hana ka wannan shake cewa rago ke ba ya zama jarumi ba ya zama wani abu a rayuwa saboda ragon kanka ya kamata ka zama jarumi ba rago ba walbukuli da rowa shi ma rowa ƙasƙanci ne shi ma rowa rashin jarunta ne kyauta jarunta ne in ka ga mutum yana bayarwa to a jarumi ke na cikin al'umma amma ya zama marowaci to wannan rabo kenan a cikin mutane ba zai iya bada abun hannunsa ba zai iya taimakon wani ba wannan shi ake cewa rago kuma shi rawan cuta ne a zuciya cuta ne wani koya ba zai iya wani ciwo ne a zuciya nan ya ne yake ana ji ga abin da ya kamata ya yi sai ga yana ta ɗaukar ƙasƙanci a cikin al'umma saboda rowarsa amma kuma ba zai iya kyautan ba dai a tafi hakan dai har ya kare ne a haka ga wancan kuma yana jarunta yana yin yana yin alheri daidai gwargwadon abin da Allah ya kore masa sai ga yana da mutunci da ɗaukaka a cikin al'umma amma wancan kuma ya kasa koyi da bayin Allah waɗanda suke da irin wannan jarunta tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbaha lirrijali falahu ko ka zama irin wani ba kai koyi da shi za ka rabbanta to rawa akwai kaskanci a cikin sa wal haram da kuma tsufa walharam da tsufa amma tsufa ba na shekaru ake nufi tsufa na na na gaɓai eh, da za ka kai shekara ɗari amma gaɓanka da ƙarfinsu daidai gwargwado ƙwaƙwalwanka tana nan tana aiki ai ba wani matsala a ciki kana ibadanka kana tafiyar da rayuwanka babu wani rauni a ciki ba ni matsala Kamar abin da tsufan da ake nufi a nan shi ne rugubewan jiki da kwakwalwa rugubewan jiki da kwakwalwa to wannan ka nemi tsari daga wannan wannan kuma yakan iya da wani daga shekara sittin da biyar ma zuwa saba'in ya fara wannan rugubewan wani tamanin wani casa'in wani ɗari haka Shi ne sai ka ji gabanka sun yi rauni yadda ba za ka iya yin komai ba ka ji hankalinka yana baya-baya fahimtanka tana baya abinda za za ka fahimci shi take yanzu ina sai ka ji ka fara mantuwa abu kaɗan ka manta shi da an gaya maka abu an ji an dawo ka manta to irin wannan irin wannan tsofan magana ta zo ta gagara tun kana magana har ka kasa yin magana to irin wannan ne mutum zai nemi tsari daga irin wannan wato neman tsari daga haram wato irin matsalolin tsufa ba wani neman tsari daga yawan shekaru ba ne ko kaɗan ba su da alaƙa wa za ka iya karbi tsari daga matsalolin tsufa kuma da ka tsufan kai shekara ɗari ko ɗari da ashirin amma ‘ya'yanka ba su fi ka hankali ba ba su fi ka hanyar nesa ba wani abu ne za su yi sai sun zo sun nemi shawaran da jikokinka in sun shiga matsaloli da sai za su zo su gaya wa ka ba su mafita za ga wannan tsufa ana son ta ne an gaya ma abu za ka riƙe in an zo yin mitin za ka iya zama ciyaman na mitin din ma a ba ka ciyaman shi saboda haka in an je an dasa za ka ce kai ba kaza za wani kaza ne kana ana mitin kana gyara musu kana gyara musu har a gamu to ga ga wannan tsufa ba mai tsoron ta ne amma ya zama kawai duk abin da ake baka sani ba ana nan baka san ma ne aka yi ba ba sai an shawarce ka za a yi abu ba harkokin gidanka ne ma ba a shawartan ka saboda ka riga ka tsufa to irin wannan tsufan ne ba a so wa azabil qabri ina neman tsari daga azaban kabari Allah ya tsare mu daga azaban kabari mun wannan da yawa a baya yadda lamma ati na nafsi taqwa ya Allah ka ba wa na tsoron Allah na to Allah ka sa ya zama ina da tsoron rai ina da tsoron Allah a zuciya da na sama ce attaqwa ha huna attaqwa ha huna tsoron Allah a anan yake tsoron Allah a anan yake bishiru ila qadrihi sala samarat ina nuni a zuciyansa sau a kirjinsa kai to tsoron Allah zuci shine tsoro don za a ga wani a zahirin tsakanin mai tsoron Allah amma zuciyarsa ba tsoron yin wannan riya ne kawai da nuna cewa shi mutumin kirki amma a zuciyarsa ba mutumin kirki ne ba za ka manzo ana neman Allah ya bashi tsoron Allah na zuci Allahumma ati nafsi taqwaha ya Allah ka bani tsoron Allah na zuci wa zakiya Allah ka tsarkake min raina an ta kai man zakka ne fa yayi mai tsarkake wato ya tsarkake maka ranka daga dauda daga ƙazanta na zunubai da son zuciya ya zama ran alkhairi ne a cike da shi da son alkhairi zuciyanka tana cike da alkhairi da son alkhairi kamar ne ce kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha Allah ya ce wanda ya tsarkake ransa ya rabbanta wanda ya dauda tsaransa kuma ya tabi wa nafsin wa ma sawaha Allah ya rantsa da rai ne yace to wanda ya tsarkake ransa wannan ya rabbanta duniya da lahira wanda ya dauda tsaran da kazanta na sabon Allah da shirka da munafurci da hasada to wannan kuma ya tafi to ka zama mai tsarkakakken rai an tawaliyuha Allah ka ne majibincin ran wa maulaha ka ne shugaban kai kake jagorantar rai saboda haka ka kubutar min da raina ka kare ni daga dukkan shari to sai Allah ma inna uzbika min ilmin la yanfa ya Allah ina neman tsarin ka daga ilimin da bai da amfani a sai akwai ilimin da bai da amfani akwai kuma ilimi wanda yake da amfani ka zo alama ina ka zo ka ilman lafiya ya Allah ina roƙon ka ilimi mai amfani wannan kuma uzbika min ilmin la yanfa ina neman tsarin ka daga ilimi mara amfani ilimin amfani shi ne ilimin da yake ƙara tsoron Allah wanda zai amfani ka a addininka da duniyarka amfani ka a duniya da lahira kai ma ka amfani wani da shi ka ci ribanka wani ma ya ci riban wannan ilimi ya zama ilimi mai albarka kenan ilimi mai amfani Wani mara amfani kuma shine ilimin da ba a aiki da shi ilimin da ba a ƙara tsoron Allah wanda ba zai amfane ka a duniya ba ba zai amfane ka a lahira ba ba zai amfani wani ba ilimin da kana da shi kuma ƙara nisantan ubangiji ta ala kake wannan ilimin ba da amfani amma ilimin addini in babu aiki to ba da amfani mal ilmu illa al'amalu bihi abin da ke sai ne aiki da shi in kuma ilimin zamani ka karanta ilimin na boko kenan mara amfani shi ne wanda ba ilimin sana'a ba ba wai eh, za ka je ka yi aiki da shi a biya ka ba kaga za ka aiki da shi a biya ka yana da amfani sannan ilimin da bai zai kara maka basira ba in zai kara maka basira da kwakwalwa da sani ya kamata da hangen nesa da sauƙaƙe rayuwa za ya amfani ka ko da ba ka yi aiki da shi ba ko ba ka aikin gwamnati ko wani kamfani amma ce ilimi ne ka karance shi shi bai kara maka hankali ba bai gyara maka tunaninka ba bai baka wayewa ba bai amfane ka ba bai amfani yan uwanka ba ka kaga wannan ka sha wahalan banza kawai ka sha wahalan banza da yunwa lokacin da kake neman ka karo ilimi mai amfani ko da na duniya ne akwai mai albarka wanda yake amfanin al'umma amfani mai shi wa min qalbi la yakhsha ya Allah ina tsoronka daga zuciya wanda ba ta da tawabu ba ta kankan da kai ga Allah al-khushu shine at-tabarru lillahi azza wa jalla kankan da kai ga Allah shi ke fassara shi da tsoron Allah kawai don akwai tsoron Allah mace to ina neman tsarin ka daga zuciyar da ba ta tsoron Allah ba ta kankan da kai zuwa ga Allah ba ta miƙa wuya zuwa ga ubangiji ta ita ce kashishiyar zuciya ke nan wanda ta bushe wanda alkhairi ba ya shiganta in an ce ta yi mai kyau ba za ta yi ba ta bar mai kyau ba za ta bari wanda akwai mummunan kulli a cikinta akwai munafurci ko shirka ko kafurci ko hasada da sauransu da kiyashi da mugunta a ciki to zuciyar da ba ta tsoron Allah ke nan ka nemi tsari daga wannan zuciya ka roƙi Allah ba ka zuciya mai tsoron Allah mai tawabu zuciya mai son Allah da manzala ta sama da addini da bayin Allah na gari wa min nafsin la tashba ya Allah ina roƙonka tsari daga rai wanda baya koshi rai wanda baya koshi rai da baya koshi shine rai mai kwaɗayi mai hadama mai kwaɗayi mai mai hadama shine wanda baya koshi mai dogon buri wani za a gan shi ga kwaɗayi na abun duniya su shi na son ya samu kaza duk hankalin sai tashi a kan abu sannan ga hadama kuma idan zai amfani da abun ya wuce gona da iri in abinci ne ko menene zai wuce gona da iri sannan ga dogon buri ne burin abin da rayuwarsa ma ba za ta kai wannan wajen ba to ga wannan nafsun la tashba duk abin da ya samu ba zai ji ya gamsu ba zai gamsu da abin da Allah ya baki ba to ka nemi tsari daga wannan ran roƙi Allah ta'ala ya ba ka ran da yake ƙoshi da ɗan kaɗan mai wadatar zuci a na kenan warba bima qasama Allah laka da kuma aganan nan. mun zama ce ka yarda da abin da Allah ya riba ya baka ka zo mafi wadatar mutane an abin da ka samu ya ije kai wani ma bai samu kamar naka ba shi wani bai samu kamar naka ba in abinci ne abincin mutum ɗaya yana isan mutum biyu har mutum hukuma idan manya-manyan mara ne ko maran babba ne manya-manyan fiye ko ga abincin da ka saba ci ka koyi sai ka samu rabin wannan dala mai zai daga maka hankali in ka ci wannan za ka koshi sosai sai yau ka samu rabinsa ga Allah na nabi in ka ci rabin nan da zai ishe gaba ai ya tafiyar maka dai da zafin yunwa da radadin yunwa to amma matsalan ne, kana kwatsayin gaba kana da zari to wannan abincin kai ba zai ishe ka ba abincin da zaka cika ƙoshi, sai kai bako in kun ci ku ya ishe ku amma saboda kwaɗayi da zari sai ka ga bakon nan zai shiga hakkin ka zai takura maka yanzu in kun cinye abincin nan kai baka ƙoshi ba shi ma bai ƙoshi ba dinga ka kaddara wannan kawai nan sai zai maka damuwa kawai ka dinga ci ba ka koshi amma in ka kaddara ka injin ya ishe ka me matsalan aji ta riga ba dan abin da kake da shi na jari daidai gwargwado yana rufa maka asiri yake gamsu da wannan kawai ya ishe ka in Allah ba ka kariya ka gafi in bai bar ma dai hankalin ka ba zai tashi haka nan kayan da kake sawa in ka duba wani bai da adadin kayan da kake da shi kakannin ka wani bai da shi hula wani bai da kaman wani to kaga Allah ne ba ka sai ka duba na kasa da kai sai ka gode wa Allah انظروا الى من هو اقل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تذروا نعمه الله عليكم قلوبنا قتل قوبا نسمرا rishi zai sa bara ku daina neman da Allah ya muku to amma za ka ga wani da yawa daga cikin masu neman duniya za ka ga suna da nufusun ne la tashba ba sa koshi rayukan su ba sa koshi duk abin da ya samu bai ishe shi ba duk abin da ya samu shi gaba yake hari gaba kawai so baya gani ma Allah ya masa wata nima to wannan har ya mutu ba zai cimma burin sa ba kuwa har ya mutu wa man nafsu ma damat bushashatu nafsi wa man mar'u ma damat busasatu nafsi bi mudrik akrab al qulub wal arad matikar akwai dan wanda ranka ba za ka iya cimma burin ka kuma ba za ka tafita saboda haka samu nafsun tashba sai mai koshi dan kadan idan yunwa ta addabe ka ta addabe ka in ka ci bibino kwaya uku ka sha ruwa za ka ji kakoshi. haka ya kamata ka nuna in ka samu ɗan abinci ko doma uku kai za ka je ya ishe ka ya kafi ne adama da kaimatun yi kinna sulbahu haka manzan sama ya ce ɗan adam ƴan lomomi ƴan kaɗan su ishe shi wanda za su tsayar masa da tsozonsa kar ya koshi kaga je bayan kana la mahalata wa sulsul li ta'ami wa sulsul li shirabi wa sulsul li nafasi in ya zama dole sai ka wuce haka to kare ba cikin buku kashi dai abinci dai ruwa ɗaya numfashi na amma ka zo ka take cikin ka gaba ɗaya da abinci ne kai kenan inda ka sala mai zai bar maka da waje ya toshe maka kwakwalwanka ka zama baka da tunani baka da basira saboda yawan cin abinci wanda yake an je kowa da girman tankin sa ko akwai masu manyan tankuna kamar jibobi ko tirela sai ya zama dole ya kawo shi zoma hukun sai ka ɗan ka raba cikin buku kashi ke ne kawai abinci kashi biyu ba abinci ba ne in ka saba wa kanka haka kana ci kaɗan kaɗan yana isan ka shi idan ka saba ko ɗan kaɗan yin ka ci baka da matsala amma in ka saba lodi ka tura ka tusa ka haɗa wannan ka yaɓa da wannan sai ka take cikin ka fal to dole da baka samu ka take cikin ba sai kaga ka shiga ka shiga damuwa kuma to ko kuma da Allah ke jaraban su ma da rashin koshin wani yunwa ne wani kuma ƙarya ne shaitan ne yake masa ƙarya kai wani cuta ne sori ciwo ne na mutum ita ci ba koshi wani kuma shaitan ne kawai zai dinga ce masa baka koshi ba ba ita turawa baka koshi ba ba sai dai halaka ka domin yawancin abinci yana halaka mutum salatun hunna muhlikatul anami ودائية الصحيح إلى استقام دوام مدامة ودوام متعين ودخال تام الآن أبوك هنا هلك لمتون شيء شغل ده أبنتي كم أبنتي lafiyayye ne ma za ka zama mara lafiya ka ci abinci bai narke ba ka sake ci bai narke ba ka sake da yawan shan giya halakar da mutum da yawan to saboda haka dole ne ita rayuwar duniya ma takaitawa ne gaba ɗayanta kar ka zama kana da ran da ba a ɗan kaɗan ɗin ya isa kawai komi ka ƙaddara wa kanka ɗan kaɗan kaɗan in bacci ne daidai gwargwado idan hutu ne ɗan kaɗan in cin abinci ne ɗan kaɗan in saduwa da iyali ne daidai komi kaɗan kaɗan shike nan ka saba a kanka haka to baka da matsala amma in ka saba komi kana obawo ko kana obaloni ka komi nasa mai yawa ne tsoron da fata rasa mai yawan kuma sai ka shiga damuwa sai ka shiga matsala to shine nafsul la tashbahu din rai da baya koshi karimi Allah ya tsare ka daga wani to na abin da ya shafi harkan arziki ka samu dan daidai gurgudo rufin asiri sai kaga kawai ka bai ishe ka ba kai kan kana cikin wahala sai ka kaddara wa kanka wahala kana tsoron kashewa har ka ka shiga cikin damuwa wani ya ganka ma ya dauka baka da shi kuma alhalin Allah ya maka ni'ima to duka rashin tsari rashin tsara rayuwa sannan kuma ɗaukar wani jin daɗin duniya kamar shine jin daɗi kawai irin wani abuwa na zahiri to zama suna sa mutum ya samu ta shi ba, ran da ba kurshi shi ka ɗauka ci da sha da sutura kawai shine jin daɗi to sai Allah ya jarrabe ka da cin abinci da yin sutura ke zama kullum kai abin da kake bauta kenan abin cikinka da suturanka kawai ko da mota ko da gida ka sayi wannan ka sake wannan bai maka ba ka canja wannan nan ka zama abdul dinari wa abdul dirham kana bauta kuɗi wani. a nema ka abu ne amma in ka ɗauka cewa nitsuwa shine jin daɗin rayuwa nitsuwa a ranka da kwanciyar hankali shine jin daɗin rayuwa to za ka ita da ke ne gurgudu kawai za ka yi in ka samu ka yi a wadace shi ke nan baka samu ma abin da ka samu ya ishe ka kawai saboda ainihin tsuwa ake bukata da kwanciyar hankali shine jin daɗin rayuwa ko to ɗan kaɗan jin ma kana iya nitsuwa da shi kana iya kuma samun kwanciyar hankali da shi amma in ba haka mai yawan ma ba za ka samu nitsuwa da kwanciyar hankali ba shi kana cin daɗi amma kuma a cikin wahala kake a zaki a baki wa min nafsin tashba wa min da'wati la yustajabu laha Allah na neman tsarin ka daga addu'an da ba a amsawa kai addu'a ba a amsa maka kai kai ba a amsa maka kaga wannan babbar masifa ce ma da dama abu ya kulle maka kai me ina za ka je addu'a za ka yi duk abin da ya gare ka za ka roƙa wurin Allah ne. sai kai addu'a ba karba ba a sake ba karba ba kaga wannan babban masifa ne ka roƙi Allah ya tsare ka daga wannan a zama mujabu da'wa in kai addu'a Allah zai karba Allah ya ba ka karama ta amkar addu'a akwai bayan Allah da Allah ya musu irin wannan karama kawai dole sun yi addu'a Allah yana karba kawai ko ya zama mafi yawan addu'o'in ka Allah na karba shikenan ka ji daɗi ka samu ni'ima amma mafi yawan addu'o'in ka Allah ba karba a ɗari casa'in ba a karba to kana cikin masifa babba babba ya kamata a kashi ɗari kashi casa'in addu'o'in ka karbabu ne goma ne wanda ba a samu ba biya maka bukatan ka ba saboda hikima ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ka karobi ni karobi Allah ta ala tsare ka daga addu'an da ba a karba kai kai kai yanzu wasu su sun da kamani ma Allah zai amsa musu addu'a sai su je su kai wa malamai kawai ko wasu yan tsubu ka je ka shiga ne kai gani rage kai kai ma Allah bai zai amsa ba idan ka je kana sai dai ka roƙi mutane su maka addu'a ba laifi ka roƙi mutane su taimaka maka da addu'a ba laifi bane amma kai ma ka kaddara in kai addu'an Allah zai karba in kuma kana ganin kirkin ka bai kai Allah karbi addu'an ka ba to ka gyara halayenka ka ji tsoron Allah ko wani abu da kake na sabon Allah wanda kake gani shi zai hana amsa zuwan ka to sai ka daina sabon Allah ka gyara halayenka kai ma zaman ka daga hannu Allah zai amsa kuma wasu ba sa gudawa ne ma shi kawai ya kaddara wa kansa kawai to shi yanzu ya Allah zai amsa zuwan ka gara dai wani ya taimaka mini da addu'a ah, to ka mai da kanka baya ya yana amsa addu'a yujibu da'wata da'i zada yujibu da'wata da'i zada an Allah yana amsa abun nan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wannan shine asali in kai addu'a amsa ba wai in kai addu'a kar a amsa shine asali kadan ne za a amsa maka ba asali shine amsa maka don shi dan ma ya roki Allah Allah ya amsa masa ya ce Allah ya jinkirta masa zuwa karshen duniya kara karbirinsa Allah ya ce na amsa maka to tun Allah ya amsa wa shedan addu'a kai shi shedan jin gabi ne shedan ne da zai gagara da Allah zai ki amsa maka da zai ki amsa maka amma ka gyara halayenka kuma ka daina kaddara addu'an ka ba ta karbuwa in ka kaddara wannan to Allah bai zai karba ba da Autu da'utu yusa yustajab kuma kana shakka Allah zai amsa maka ko ba zai amsa maka ba nan ma ka saba kaidan addu'a shine udullaha wa antum muqinuna bil ijaba roƙi Allah kuna masu yaƙini kaga abubuwan da zai sa ba za a amsa maka addu'a ba akwai shakka kai addu'a ma kana shakkan an karba ko ba karba ba sai Allah ya ki amsa maka ko kuma kai gaggawa ka ce ni na ta addu'a ba amsa mini ba sai Allah ya ce to tun tunda kai gaggawa je ka Tun da sauri kake yi kaje wani ya amsa maka ba zai amsa maka ba? haka manzon samu yi ko da ka akwai abin nan akwai ka'idodin da in ka bi su ka kaddara kawai Allah ya amsa maka addu'ar ka حديثنا نقوى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنست وبك قاسمت وإليك هاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وزاد بعض الرواة ولا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه وقال إذا مسلم سكرويت والنحن وعن ابن عباس إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ألا يددسوا anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu manzo sun ya kasance yana faɗa cikin addu'o'insa yana cewa allahumma laka aslamtu ya allah gare ka na mika wuya shine ma'anar laka aslamtu wa bika amantu da kai ne imani wa alaika tawakkaltu kuma gare ka na dogara wa ilaika anabtu zuwa gare ka na komawa wa bika khatamtu da sabbin ka nake faɗa da abokanin gaba wato kafirai da suke yaƙi da a kan musulunci wai dai ka hakamtu zuwa gare ka nake kai hukunci na ina kai hukunci na zuwa ga alƙur'ani da sunna fa ghafirli ka gafarta min ma qaddamtu abun da na gabatar na laifin kuka wa ma akartu da abun da na jinkirta wa ma asarartu da abun da na sirranta wa ma alanta da abun da na bayyana Allah ka gafarta min antal muqaddim kane mai gabatar da wanda ka ga dama ka ɗauka kashi wa anta al-mu'akhiru kane mai jinkirta wanda kaga dama ka kasantar da shi la ilaha illa anta babu an bauta da gaskiya shi kai za da babu ruwa wani masu ruwa suka kara da wala haula wala quwwata illa billah babu dabara da kaucewa sabon Allah ko wani abu na masifa shi da taimakon Allah wala quwwata babu karfi wajen yin Allah da'a ko ja wani abu mai amfani illa billahi da taimakon Allah muttafaqun alayhi bukhari wa muslim wato wannan addu'an farkonta kamar yabon ubangiji ne ta Ala, za ka yi tawassuli da ayyukanka ne sai Allah malaka aslamtu ya Allah gare ka na mika wuya wato na ta saboda kai ka amantu da kai na imani na yi imani da kai wa alaika tawakkaltu da kai na dogara wa ilaika anafi zuwa gare ka na koma A zuwa kanti, wato ya Allah ina tawakkali da musulunci na na musulunta don kai ina na mika wuya don kai ina tausayi da imani na da kai ne imani ina tausayi da tawakkali na na dogara a gare ka sannan ina tausayi da komawa da nake zuwa gare ka da kuma faɗa da nake da kafurai abokanin gaba saboda addini da kuma hukuncin da nake da littafinka da sunnar manzon Allah ta sama ina tausayi da wannan fakakari lima kaddan su ka gafarta min abin da na gabata da sababin man da abin da na jinkirta har zuwa gaci kaga tawassi ne da ayyukan da kake yi na gari amma ku duba larabci Allahumma laka aslamtu aslamtu laka a gare ka kawai ina mika wuya kai na mika wuya duk inda ka jani ka jani sai sai aslamtu din yayi ta'addi da laka sai kuma ka ce wa bika amantu da kai na imani kawai ban imani da kowa ba sai da kai an gabatar da ma haƙota ta ba ce wa amantu bika sannan aka ce wa bika da za a ce wa laka amantu sai ma nan ta canja ita ce wa laka amantu kai na gaskanka wa bika amantu kuma da kai ne na imani imani ya tabbata a zuciya na babu mota da gaskiya sai da sannan wa alayka tawakkaltu a gare ka na dogara shi kuma da ala tawakkaltu alaika kenan sai ka ce tawakkaltu zaka ko tawakkaltu bika wanka kai ka baka iya larabci ne wa alayka tawakkaltu da kai ne na dogara shi sai ka gabatar da alaika din ba ce tawakkaltu alaika ba wa ala allahi falyatawakkal mu'min ne dogara ga Allah kawai karka dogara da wani sai kuma ilaika anabtu anabtun kuma ai adda da ila ilaika anabtu ba ce bika anabtu ko laka anabtu ko alaika anabtu ba ilaika anabtu zuwa gare ka nake komawa kai kadai anaba wattabi sabila man anaba ilayya anaba ya koma zuwa ga Allah zaka aka sa'il ko da ka zuwa gare ka nake komawa وبتكاسمت أي بسببك كاسمت العدو نائر كثير أبو كننغا بم نا الدين وإن بازا تن الدين وبك جا سببك أبدا كيف كتي خيرب وجا الدين أكاري الدين أنه إليك عرمت إذو أغريك نيكي كيف كنت نام أنا وكنت إلى القرآن لسنة عن نجم ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون fi anfusihim harajan mimma qadaita wa mu tafi to bayan duka wannan sai ce ka gafarta min abin da na gabatar da abin da ne laifin da ne a da da wannan ma zan yanzu Allah ka gafarta min wa ma asranta wa ma alanta laifin da ne a karanta da wannan ne a bayyane don duka kowa yana da irin wannan laifuka na koyi da na bayyane to sai ka ce antal muqaddim wa antal mu'akhir kai ne mai gabatar da bayin ka dauka ka wasu wa antal mu'akhir kai ne mai jinkirtar da bayin ka kaskantar da wasu la ilaha illa anta ba mota da gaskiya ce wato kana daukaka sha'anin wasu wasu ko kana kaskantar da su shine ma'anar qul illahumma malikal mulki tuti al-mulka man tasha'u wa tanzi'u al-mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadika al-khayr wa innaka ala kulli shay'in qadir Allah kana daukaka wanda kaga dama ka kaskantar da wanda kaga dama ka ba wanda kaga dama mulki ka karbe daga wanda kaga dama duka alkhairai suna gare ka ya Allah kaka ce la ilaha illa wan bauta da gaskiya ce kace ne abun bauta wannan addu'a ce da tauhidi a cikin ta a wata riwaya, wala haula wala quwwata illa billah wala haula babu dabara ko wani juyawa daga barin sabon Allah ko daga barin wani bala'i ka kauce bai same ka ba wala kuwata babu wani karfi na yin da'a ko kuma karfi na jawo wani arziki ko abu mai amfani illa billahi sai ya hadu da taimakon Allah in Allah ya taimake ka sai ka gaba ka saba wa Allah ka kauce idan Allah ya taimake ka sai ka kana kan da'a wa Allah subhanahu wataala ka saba wa Allah masifa in ta karo ka ba dabaran ka ne ko wayon ka ba taimakon Allah ne zai saka kauce masa, in ka taimake ka ba sai ka fada duk kokarin ka kuma إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده idan Allah bai taimake ka ba kokarin naka ne zai jefa ka cikin halaka ba za ka iya kaiwa ba biqayatu llahi khairun min mudahafatin min ad-duru'i wa min alin min al-qudami wato taimakon Allah ya fi ka ninninka su rigan yaki ko ka je ka buya a bayan dutse in ana rigan karfe ya fi ka sa rigan karfe ana yaƙi ko ka buya a bayan dutse wajen ka kauce wa kibiya to in Allah ya taimaki ka ya kare ka duk ya ji wannan tsayuwa a bayan dutse ko ka sa rigan rigan karfe don ka kare kanka taimakon Allah kawai sai ka ga abu yana kauce maka zai same ka to ba ka da wani dabara ko karfi sai da taimakon Allah shine ma'anar la hawla wala quwwata in ka ga mutumin kirki Allah ne ya taimake shi in ka ga mai arziki ba dabarar sau ba ba karfin sa ba Allah ne ya taimake shi in ka zama ilimi Allah ne ya taimake shi in mutum ya faɗa cikin talauci baki ko kuma cikin wata musiba Allah ne ya kauce mana Allah ne ta da shi bai taimake shi bai kare ya kare shi daga wancan masifa ne faɗa a cikin to da ka duk abin da ta faɗa a cikinta to baka samu taimakon Allah ba ne sai sa ka faɗa na masifa ne kai kai ka kauce sai baka kauce amma da Allah ya taimake ka da kai kokarin kaucewa sai ka ka kauce saboda ka duk abin da ya same ka na ni'ima daga Allah ne subhanahu wataala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah حديث نقبه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر abu رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبو داود لفظ أبي داود wannan hadisin Abu Dawud da Tirmidhi kuma hadisi ne ingantacce wa na Aisha ta daga Aisha radiyallahu anha Allah ya dade ita annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yadahu manzon sama ya kasance yana yin addu'a bi haula'i kalimat da wa'annan kalmomi ya to Allahumma inni a'udhu bika min fitnatin nar ya Allah ina neman tsarin ka daga fitinar wuta wa azabin nar ina neman tsarin ka daga azaban wuta wa min sharril ghina Allah yana neman tsarinka daga sharrin wadata wal faqari da kuma sharrin talauci Allah ka kare ni daga sharrin fitinan wutar jahannama shine tambayoyi na baha da na walakanci wanda masu gadin wutan jahannama suke wa ɗan wuta zan mutu ya je fada cikin wutan jahannama kamar mala'ikun da suke gadi zabaniya alkata manzo bai zo maka bane kullama ulqiya fiha fawjun alahun sabanatuwa alam ya ci kun nabi sadaka idan aka jefa zuwa manzo bai zo muku wani ya kuka shigo wuta mai gargadi bai zo muku wani yanzu sai fajja ana nazirun fa kazzabna wa qulna ma nazalla min shay in antum illa fi balalin kabir to wallahi ya zo sai muka karyata su muka ce Allah bai saukar da komai muka ce suna cikin bata mai girma irin wayannan tambayoyi haka kan shiga wutan jahannama ba ba aiko maka da alqur'ani ba ba saukar maka da alkurani ba aiko maka da manzo ba duk an maka wannan to shine jarrabawa mutakin nan in an ce fitnatul qabri kuma shine tambayar munkar da nake tambayoyin da ake a kabar ko kuma ya zama fitinan wuta shine duk aikin da zai kai kai zuwa ga wutar jahannam ka nemi tsari daga aikin da zai kai kai zuwa wutar jahannam to da ka wuzu kan fitnatin nari ina neman tsarika daga fitinan wuta shine ayyuka na sabon Allah suke kai mutum wutar jahannama wa azabin nari da kuma azaban wutan ita kanta wannan kuma sai ya kai sabon sai ta'awwazu min azabin nari ku nemi tsari daga azaban wuta suka ce a'udhu billahi min na'udhu billahi min azabin nari muna neman tsari daga azaban wuta kuma min sharril zina. ina neman tsari Allah daga sharrin wadata ka san wadata ita ma tana da nata sharri daga cikin sharin wadata akwai akwai wato abun nan akwai kwaɗayi akan wadatan wanda ya wuce gona da ilimi ka sa a ranka sai ka yi kuɗi dole dole a wuce gona da iri wajen damuwa da sai ka yi kuɗi wannan shi ma sharrin wadata ne duk abin da ka tara ba zai ishe ka haka nan tara kuɗi ta hanyar haramun shi ma sharrin wadata ne kai ta tarawa ka nema can ka duk hanyoyin haramun kai babu babu ruwan ka je ka samu kawai yaki halal yaki haram to wannan sharrin wadata kenan ko kuma ba za ka iya ciyar da dukiyar ka a hanyoyi na alkhairi ba ba za ka iya ba mai haƙƙi haƙƙin sama za ga wasu ma mawadatan ne amma azzalumai lebura zai masa aiki ya kasa biya kuma alhali yana shi mawadaci ne mai kuɗi lebura ya masa aiki in haƙƙin wani ya shigo ya sai kayan wani zai cinye ba zai biya ba ya ta jan hankalinsa ya ta yawo da hankalin ka sani to kaga wannan duka sharrin wadata ne baka ba fi lai ba baka ba masu haƙi haƙƙin su Allah ya tsare mu daga sharrin wadata shine kwadayin da ya wuce gona da iri da tara dukiya ta hanyar haram da rashin ba masu haƙi haƙƙin su da rashin ciyar da ita fi lai wal fakar da kuma sharrin talauci shi kuma sharrin talauci shine zama baka da haƙuri baka da tsantseni Allah ya jarabe ka da talauci amma ba za ka yi haƙuri ba kullum kokawa kai kan ka shiga uku ka lalace Allah ya jarabe ka kai ta damun kanka ka samu kaza ba baka to wannan damuwan shi yake azabtar da kai da kai haƙuri din akan masifan da Allah ya dora maka ila in ka samu sauki ka samu baka samu ma dai ka haƙurtar da kanka wato rashin haƙuri a akan abin da ya shafi abubuwa na talauci din shi ma sharrin talauci ne sannan da rashin shi ne za ka iya cin haramun saboda baka da shi ka san wasu sai su fake da talauci inda talauci ya addabe shi shi ko haramun din ma zai nema kawai sai ɗauka wai kamar lalura ne ko ba wata lalura to ka ga wannan talauci ya gama da kai kenan ka faɗa cikin sharrin talauci mutum ya dinga yin abubuwa har ya je zudda mutuncinsa saboda mai saboda sharrin sharrin talauci maimakon ka kame mutuncinka duk da talaucin da Allah ya dora ma in ka kare mutuncinka kenan ai halal za ka ci ba za ka je ka kaskantar da kanka wajen roƙo ko wani abu ba kenan ka fita daga sharrin talauci amma in ka biye wa talauci to zai je zubar maka da mutunci ne kaskantar da kai sai ka zama baka da mutunci a cikin al'umma sai zama kowa yana kyamanka kowa ba son harka da kai saboda ka addabi kowa Allah ya jarabe ka da talauci ba kai hakuri da talaucin ba zai zama baka da kima da daraja a wajen mutane amma in kai hakuri zai zama kana da kima a cikin mutane hadisi na gaba وعن زياد بن قال بن إلاقة عن عمه وهو قربة بن مالك رضي الله عنه قال كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء wato daga cikin shirin wadata da talauci ubangiji ta laga mana a suratul fajr yace fa amma al-insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana an adam in Allah ya bashi wadata ya bashi ni'ima ya daraja shi to sai dinga alfahari da wannan a ah, muka mun shakuna mukan Allah ya taimake mu ya dinga alfahari wani shi mawadaci ne yanzu ba mu da matsala a yi ya dinga ji da kansa yana walakanta mutane da wani yanzu da sharrin wadata sharrin wadata in Allah ya jarabe daga ba abun ya kare sai a dinga tina masa abubuwan da yake faɗa dama ka cika alfahari ka cika walakanta mutane da sauransu idan kuma Allah ya jarabe shi da talauci da shi, zai dinga cewa shi ka Allah walakanta shi ya dinga kai karan Allah shi Allah ya kan shi Allah ya shakarfe shi ya yi wani shi da ya zauna yana kai karan Allah to kaga ya samu matsala shi nan haka zai kare cikin damuwa da tashin hankali da kokawa maimakon ya haƙuri ko Allah zai canja masa ba zai yi wannan ba ka ɗan adam yake to Allah ya mu daga sharrin talauci da sharrin wadata wannan hadisin hadisin rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan hadithi ne inda titti yace wa an ziyad ibn ilaqa daga ziyad ibn ilaqa an ammi daga babansa wa huwa qutbatu bin malik ne qutbatu dan malik radiyallahu anhu Allah da shi kale shi kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu manzon ya kasance yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min munkiratil akhlaq min munkiratil akhlaq afwan ya Allah ina neman tsarin ka min munkaratil akhlaq daga munanan dabi'u wanda ake yi shari'a take inkarin su yake inkarin wal da munanan ayyuka wal ahwa'i da munanan son zuciya ya Allah ka kare ni daga gare su munanan dabi'u sune dabi'un da shari'a ta kushe su kuma hankali ya kushe su mummunan dabi'a kamar yawan kushi kamar abin nan ashar da alfasha da rowa da sauransu abubuwan da dai shari'a ba ta yadda da su ba su karya su ha'inci wanda a hankalce ma hankali ma bai yarda da su ba a nemi tsarin Allah daga gare su saboda suna nisanta mutum daga Allah subhanahu wataala wani suna sa mutane ma su kyamace ka walau kunta fazzan galilal qalbi lan faɗo min hawli in ka kasance mai bakakin maganganu mai ashir mai alfasha mai yawan fushi marowaci mahahinci makaryaci dan ta'adda to kai nisa daga Allah ta'ala sannan mutane ma suna nisa daga mutane ki ka nemi Allah ya tsare ka daga munanan ɗabi'u ka samu makarimul akhlaq ka min makarimul su in kana da kyawun ɗabi'u ba za ka wadakanta a duniya ba wannan wal amali da munana ayyuka sune ayyuka na sabon Allah kafirci shirka munafurci da sauransu ka nemi Allah ya tsare ka daga wannan don su ma za su nisanta ka daga Allah sannan wal ahawa da kuma son zuciya ka saba wa Allah ga abin da Allah yake so ka wani abu da ga gaskiya nan ka kauce mata son zuciya shi mai bin son zuciyansa bacce ne wanda ya saba wa son zuciyansa shine mutumin kirki wa amma abin nan wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'a wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa ya hana ransa cikin son zuciyansa to aljannar makoma ita ce makomarsa aljanna ita ce makomarsa wato aljanna a ranar lahiyar to kenan tun da jin son zuciyarsa shi kuma wutar jahannama ita ce makomarsa don ba jini to da ka karka bi son zuciyarsa ka bi abin da Allah ya ce manzala ta zama yake ka bi abin da Qur'ani ya ce ka bi abin da addinin ka yake so karka bi son zuciyanka ka saba Allah karka bi son zuciyanka ka zalunci mutane idan ka ga ka kama hanyar wutan jahannama sannan kuma a nan duniya ma za ka kaskanta za ka nisa ga ubangiji ta za kuma mutane za su yi nesa da kai za ka zama mai tsoron allah mai bin abin da allah ta'ala yake so ba mai bin abin da ransa yake so ubangiji ta ya kara mana imani da tsoron allah sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ya tambaya na farko yake cewa mutum malakar da ya shafa'i da wuturi ba har alfijir ya fito amma kafin a yi sallan asubahi zai iya ramawa a wannan lokacin duk da alfijir ya fito bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa da assalamu alaikum wa rahmatullah yace mutum ne makara bai yi mai ba ya shafa'i da wuturi ba alfijir ya fito zai iya rama su idan jam'i bai zai kubuce masa ba zai iya yin su sai zai samu jam'i ya kuma riga an yi jam'i yana iya yin su ya yi sallah ba idan rana ba za ta fito ba wanda ke cewa malam mutum ne ya yi wa mahaifiyarsa karya a kan cewa ya saki matarsa to shi malam yanzu wannan karyar da ya yi matar ta saku akan haka bara a ce ta saku ba inda ya yi karya ya yi yawa amma in ce mace na saki matana ya faɗi haka to wannan ba ƙarya wani ya saki mata mun fahimta misali kan majiyarsa da ce ka sake ta yake ya sake ta to wannan ba ƙarya wani ta sako wanda yake da wasu yake ko. amma in wani labari yake bayarwa cewa ya saki matarsa a matsayin labari yake bayarwa. To in bai sake ta ba wannan ƙarya ya na ba ta mun fahimta ya danganta da yanayin yadda ya faɗi in dama ana kana ba shi umarni ya sake ta ne akwai rikici aka ce me yasa ba za ka sake ka saki matar ka bai ya sake ta ga wannan saka kafu ba dama da ka bayar zai sai yaki amma wani abu ne faru a can baya sai zai ba da labari cewa ya saki matarsa ina nufin karya yake babu wannan sakin ba wai ana neman sa a yi shi bane ko akwai wata gaba ta yin sa ba wannan zai zama na karya yake a matsayin ya yi karya ne saboda haka labari ne ba na ƙarya amma idan ya saka ne a lokacin da kuma take saboda hadisin salatun jidduhun na jiddu wa azduhun na jiddun kan nikahu wa salatu wa raja abubuwa guda uku in ka faɗa da wasa ma da wasa ne in da gaske ma da gaske ai in da wasa ma gaske ne in da gaske ma da gaske ne shine akwai tsaki da kome da raja mai da mata ko inci to da haka ya danganta da yadda ya faɗi wato ainihin magana na'am wanda ke cewa malam wai yin kiran sallah a cikin masallaci bid'a ne ba ce bid'a ba ne sai dai a zamanin da yadda ake kiran sallah saboda babu sifika ana fita waje ne a wani abu da ake hawa ana ce masa mina sai a hau wannan abun sai a kira sallah saboda su makwata su fi kiran sallah a wajen haraba amma me hikiman fita waje a kira sallah saboda sautin ya ko ina inda za a yi a masallaci makwata ba za su ji ba to sai aka samu sifiku yanzu akwai sifika ko sifikun nan suna wajen masallaci mai kuma yana ina yana ciki da inji saboda haka idan ka kira sallah a ciki sautin yana fita waje kaga kamar ka fita waje ne kenan don sifikun a waje suke duk kuma suna kaiwa unguwar gaba ɗaya ko makwabta gaba ɗaya to babu bambanci da ka fita waje ka kira sallah ko ka kira sallah ne saboda haka in ka kira sallah cikin masallaci ba za a ce kai bidiya ba shek nasiru dini albani allah ya kansa shi ne sanya wannan daga cikin daga cikin bidiyoyi amma ba bidiyo ba ko za ka je ka hau abu na sama mai tudu ka kira sallah a waje don a ji kiran sallah yanzu kuma alhamdulillah an haura da sifika a saman tudu wanda za ta kai sautinka kana cikin masallaci ka kira sallah kuma sautin ya tafi ta inda ake so ya tafi fiye da ma yadda da yake tafiya babu wani bidiyo a ciki na wani ke cewa malam ana yin suna ne a masallacin anguwanmu da sallar subahi to ni kuma fahimta ta suna bidi'a ce idan aka zo ana raba abin sunan aka bani sai na ki karba to wani sai ce min a na karba ko yara na bawa yafi to shi malam wai hakan gaskiya ne to abun kala ne shi dai taro na rashin suna bidi'a ne babu shi a shari'a ka tara mutane don a suna, amma taro na waliman suna wannan ya halatta masahabbai sun yi akwai hadisai a kan wani so da haka idan ya yi ne na bina na walima ya yi riga goro ko bibi da walima wanda ya halatta da garba kuma daidai ne amma in ya yi ne da niyan rashin suna to babu inda a cikin mai shari'a aka ce a tara mutane don a raka suna kawai ka kawo ɗanka suna kawai to kaga wannan shine na da cikin ya danganta da wani aka yi ko da wani niyan aka yi wani ke cewa malam matar yayana ne ta bani bashin kuɗi ta bani kuɗi naira miliyan ɗaya akan zan yi kasuwanci sai na ce masa duk shekara zan ba ta dubu ɗari uku in an samu riba sosai shin wannan abin da na yi yayi riba ne tsantsan ta riban bankuna duk irin wannan ne saboda haka an kayyade abin da za a ba ta duk shekara yanzu kamar ta ba da aron miliyan ɗaya ne ana biyan da miliyan ɗaya da ɗari uku a shekara wannan haramun ne baya halatta na'am wanda ke cewa Allah maɗaukacin sarki ya gafarta wa malam da iyayensa baki ɗaya ya ce malam menene hukuncin cin gashin easy buy da ake yi wani tsari ne na bashi wanda za ka karɓa in za ka biya abun da yake kamar dubu casa'in ne kuɗin shi a take ka biya a dubu casa'in idan kuma eh, da kaɗan kaɗan za ka biya to za ka biya shi kamar ɗari da goma shin wannan ya matsayinsa a musulunci eh, ana biyu ne idan bai mutarrafi ne shi ne kayan in za in yi in kuɗi a ne zai zai zai sayar maka shi a dubu ɗari amma in bashi ne dubu ɗari da ashirin misali ka dinga biya dubu goma goma wannan ya halatta shi muke cewa bai mutarrafi kuma duk ne wasu yi jima'i akan wani to sai aka kirkiro wani abu sabo yanzu shi ne kayan shi kudin kayan ka dubu ɗari ne kudi a hannu shi ko ba zai baka baki ba sai ka je ka samu wani shi kuma sai zo ya ce to in dai za ka biya ni dubu ɗari da hamsin ɗari da ashirin dubu kana biya da dubu goma goma ko dubu ashirin ashirin to zan siya maka wannan sai ya zo ya shi wajen wannan din dubu ashirin kai ne ma kai ne sai zo ya biya wannan dubu ɗari kai kuma ka tashi biya ga wanda za ka biya dubu ɗari da ashirin ga wannan ya baka aron dubu ɗari ne zai karbi dubu ɗari da ashirin wannan riba ne wannan ba halatta amma in ne kayan ne ya halatta don shi kaya baka za ka ba shi kuɗi riba ba zai shigo ba amma wanda ya biya maka kayan dubu ɗari za ka biya shi dubu ɗari da ashirin shi kuɗi ya baka kai kuma za ka biya shi da kuɗi wannan riba ne ta hanyar wayo bai halatta ba